daren juma'a daren sha tara ga watan zurka da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da ranar tara ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na hudu cikin jeren gen darussa daga cikin littafin siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya ولفر شيخ islam Ahmad ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله بنجي جيغا فتامس ابن تيمية يا رسني الشيكرة تا da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana bayani ne akan tafarkin musulunci da fikihun addinin musulunci game da shugabanci da jagoranci Allah ubangiji saka mashi alkhairi muna cikin tattaunawa akan inda mala yake mana magana akan hukunce-hukunce da suke da alaka da haddi da tsaye da hukunci da hani akan ainihin wato yin alfarma wajen tsaye da hukunce-hukunce na ainihin shari'a kafin mu je ina so na amfani da wannan dama na mika ta'aziyar wannan makaranta ta muta darul hadith salafiya zuwa ga iyalai da 'yan uwa da sauran masoya na wani bawan Allah wanda Allah ya mishi rasuwa alhamis din nan wato jiya alhamis kenan ne malam Usman ɗalibi a nan anguwar Tinjukun da kenan Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta jama'a mu sashi a cikin addu'a wani dattijo ne daga cikin dattawan ahlus sunna wanda suka zama wato jagorori a harkar sunna a wannan anguwa ta jikun Allah ubangiji ya gafarta mishi kuma akwai ah, abokanmu waɗanda suke 'ya'yan ah, shi da kuma sirikan shi irin su ɗan uwa malam bashir lawal wanda surukinsa ne irin ɗan uwa dr muhammad awal sani gumi wanda lecturer ne a fce shi ma surukinsa ne duka muna mika mu gare su da kuma muna fata yan uwa su saka wannan bawan Allah a cikin addu'a da shi da sauran mu Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya samu mu cika da imani wannan kenan malam ya ce wa kafirun mimma yujadu min fasadi umurin nasi إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدرة آه، سقوط قدره من القلوب والحلال أمره فإذا ارتشى وتبرتل على تعطيل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونيين ما ابن تيمية yana ci gaba بياني أكن akan yadda wato neman da san kai yake ɓata ƙasa ta fuskar gudanar da shugabanci da kuma sanya doka ta zama tana sama da kowa ya ce wa kafirin min ma yujadu domin fasari umarin nasi mafi yawan abubuwan da ake samu na lalacewan al'amarin mutane kaga ƙasa ta lalace al'amari ya rikirkici ba abin doka da oda kowa yana abin da ya ga dama mutane suna aikata laifuffuka kuma and they got away they with it za su aikata laifi kuma su tsira ko an kama su a banza ne wai talaka ya girma sarki me ke kawo irin wannan barnan Ina huwa li ta'tilil haddi saboda an yi watsi an yi biris an lalata al'amarin tsaida haddin doka bimalin aw jahin saboda dukiya ko alfarma وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي وانا daga cikin manya-manyan dalilai da suka kawo ɓarna. a cikin mutanen ƙauyuka wal ƙura da mutanen garuruwa wal amsar da mutanen birane min al arabi daga cikin larabawan ƙauye wa turkuman da ƙabilun turkawa al akrad da kabilun kurdawa wal fallahina da manoma wa ahli al ahwa da yan bid'a ka qais wa yaman kaman kabilun qaisawa da yamanawa waɗanda suka zama a lokacin suka zama fituna ga a cikin al'umma suna ta kashe kashen junansu suka dawo da jahiliya ta farko wa ahlil habira da ma yan kwalisa yan birni waɗanda suke zana a cikin manyan birane ko suke zana babban birnin ƙasa min ru'asa nasi cikin shugabanni wa agniya ihim da masu wadata wa fuqara ihim da ma talakawa wa umara nasi da kuma cikin shugabanni ah, manya masu faɗa aji wa muqaddamihim da kuma waɗanda suke ɗan gaba-gaba wa jundihim da sojoji wa huwa sababu suqutu hurmatil mutawalli wannan shine kuma ya dawo jawo dalilin faduwan mutuncin jagora ko shugaban ko gwamna wa suqutu qadrihi min alqulubi aka daina ganin girman shi a zuciya wal hilali amrihi al'amarin sa ya lalace fa idar tasha wa tabardala idan ya zama ya ci rashawa kuma ya anshi cin hanci ala ta'tili haddin dan aikatar da wani haddi da ufat nafsu sai zuce shi ta yi rauni an yi kima haddan akhar in aka sake samun wani ya bijiri to ba zai iya mishi kuma hukunci ba tunda ya riga ya shi kudi a wancan gaba wasara min jinsil yahudil mal'uni ya zama daga cikin jinsin yahudawa da Allah ya la'anta cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah ya ce da lazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su barna shugabanni ba sa hana barna jama'a annabi musamman mu mutanen Najeriya kalla wannan gaba da Ibn Taymiyyah ya kawo sai ka ji kamar yana magana ne akan kasan mu a yanzu da muke rayuwa ko kuma tun shekaru talatin da suka taho zuwa yanzu domin barnar da muke gani da fasadi ba rana ɗaya ta faruwa sakamako ne na wasu wato abubuwa na rashin gaskiya da aka yi ta yi da ɓarnataku da lalata da rashin sanin ya da rashin sanin ya kamata a aka institutionalizing corruption a ƙasar nan ya zama abu ne wanda yake daidai babu ma matsala wannan shine abin da ke faruwa an lalata doka saboda daraja ko kuɗi kuma mutanen da suke da kuɗi duk laifin da suka yi kuɗin su zai kwace su akwai mutanen da suke da alfarma su wane ne su ko ya'yan wane ko iyalan su wane duk abin da suka yi ba komai laifi mafi haɗari da mutum zai shine a ce ya kashe rai ko ya yi wani abu makamancin haka za ka iya ganin shi ya yi firi babu komai bayan ɗan lokaci za a dai iya hayaniyar da za a yi shi kenan al'amari zai wuce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka sai sa idan da wani da wani mara alfarmar shi ma yayi laifin sai kuma a ji tsoron taɓa shi kalla ka ga koda a mataki ne kankani misali idan kana da iyalai biyu ko uku mata idan wance ta yi laifi ba ka iya hukunta ta saboda kana jin tsoronta ko kana matukar ƙaunarta ko kana jin tsoron iyayenta ko wani abu tsoron da ita ma ɗaya ta yi ba kai saka hukunta ta ba za ka ji jikinka ya yi sanyi haka 'ya'ya haka a aji idan kai malami ne ko headmaster ne ko principal ne haka jami'in tsaro ko ne kowa ya kwatanta a kan shi inda yake a kullukum ra'in din shi shin kana iya in ka kasa ɗabbaka doka akan mutum na farko a bisa kowane sababi ne to idan na biyu ya zo dole ka jikinka ya yi sanyi cewa ba za ka iya ba kuma ko da ka yi ƙoƙarin yi za ka samu fashal Allah ba zai baka nasara a kai ba mutane za su zargi ka za a za a ce ka yi son kai me ya sa wane yayi ba a mishi ba yanzu wane yayi an mishi kamar da muke gani yana faruwa ko ina sannan ka sai mu tambayi kan misali a Najeriya nan menene asalin dalilin da ya sa muka zama haka nan da muke me yasa dalili kuma sannan ta ina za mu bi mu fita daga wannan yanayi ya kamata mu kan wannan tambayoyin fundamental questions ne guda biyu wai yaya muka kai kan wannan matsayin a ce ba ma bin doka doka mafi sauki misali ita dokar hanya traffic rules dokar parking dokar shiga overtaking doka speeding over speeding dokar randa bawul da dokoki na yadda ake bin gosulo in an zuwa tsaya a gundanja sai ta duka wannan ba ma iya su in muka zo kai nan da nan za a cakuɗa waje a lalata shi sai ta ga mutane waɗanda wasu ma kana tsammanin suna da hankali kusa da ilimi sai ga suna yin abu na wuta ko ka mutum ya fara zage-zage ko ya cuso hancin mota inda zai tara hanyar gaba da me yasa muke yin haka me yasa kamar ba mutane bane mu kuma kamar ba muna rayuwa a wannan karnin 21st century ba kamar ta ce mun rayu ne a wani karni da ya shuɗe wai me yasa me yi wannan tunanin sannan idan layi aka zo a bakin banki ko a bakin wani ofishi ko za a eh, ba da wani eh, tallafi ko za a anshi wani abu ko a bakin eh, wani da ake registration ko ko a bakin senate building na wata makaranta duk ba ma iya bin layi ba layin shiga mota layin hawa abin hawa kai hatta layin sahun jana'iza ba ma iya bi lafiya da sai mun yi ta an ta cuwa-cuwa me yasa me yasa idan muka zo hulɗa da junan mu sai an samu yaudara da cin amana masu gaskiya sun yi karanci akan kasuwanci da bashi da cinikayya da sauransu me yasa muka yadda da barna irin ta misali satan ansa wanda za ga da malaman ake kullawa yi da hukumomin jarabawan su suke baya da su suke ba da kafar da za a yi duk wata jarabawa da ake eh, ta musamman wanda suke irin waye ne ko yan baya su waye hadis bila harj eh, domin sunanta waccan ta technical da ake sai ka ga kawai an yadda da satan ansa iyaye za su nemi wanda za su biya su kuɗi su wayan satan ansa me yasa idan 'ya'yanmu suka yi laifi misali za mu shiga mu fita cewa dole sai an kau da magana wani ɗan shi kisa ma zai amma ba zai bari a hukunta dan nan ba zai je ya kai san yadda zai shiga ya fita ya nemi lauyoyi ya nemi yan sanda waye sani waye san shi sai an fitar da yaran nan ko me laifin da yi me yasa ko wani yashi ta kashe mijinta sai a juya magana to wani irin bala'i ne ko kuma wani cin amana kasa satan kuɗi a bashi wani mukami ya sata amma kuma lauyoyi da sauran yan Jam'iyya su za su tsaye sun kare shi duk me yasa muke yin waɗannan abubuwan ya kamata mu kan waɗannan tambayoyin sannan kuma yaya za mu fita daga wannan kuncin da muke fama a cikin shi wanda kamar da malai faɗa nan shi ya sabbaba mana irin bala'in da muke ciki gashi nan a birni da garuruwa da ƙauyuka da kuma kowanne kabilu shi ya lissafa kabilun da suke da su a zamanin su ne wanda suke da shahara misali eh, larabawa turkawa da kurdawa kurdawa wanda yanzu an wargaza ƙasar su ta ta shiga cikin ƙasashe daban-daban an katantana su akwai su a iraki akwai su a iran akwai su a armenia akwai su a suriya akwai su a turkiya don kace eh, turkuman kuma su ne da 'yan ƙasar turkiya wanda su ma suna da akwai sa wasu kasashe amma yawancin su yan hijira ne irin kasashen Germany da Spain da Ingila da makamantansu amma dai kasar Turkiya kenan wannan kasa ta antalonia da kuma mutanen da kuma yace da kuma kabilun Qais da Yaman wanda kabilun Larabawa manya-manya amma sun zama yan ta'adda a lokacin ba su da aiki banda yakan junansu musamman zaman da Ibn Taymiyyah yake rayuwa an ta samu wannan matsalar tun kafin nan ma hasali ma Qaisu da Yaman waɗannan ƙabilu a sanadiyar su suka jawo musulunci ɓarnar da ta faru da shi aslan a andalus wajen karya ƙashin baya gwamnatin da aka yi su suka jawo wato suka danga yaƙi na cikin gida akan mulki da shugabanci ya suka jawo musulunci abin da ya faru da shi a andalus wanda sai da aka kore shi kwata-kwata daga andalus daga spain wanda ya san tarihin ya iya sani ba shine muhallama ba haka nan mutanen da ce da kuma cikin shugabanni shugabanni masu wadata da matalakawa da sojoji da sauransu yanzu ka duba ga ka ɗauki misali sojoji a najeriya sojojin najeriya ba sa bin doka ta najeriya ina tunanin to ko shin su doka su daban ne dan me zai sa misali yanzu sojoji su zo su tuki ɗan sanda ko kuma idan wani ya musu laifin suka shigo gari sai su zo su yi ta dukan mutane shin haka yake so a dokar su kuma har an yadda haka za su so su daki duk wanda suke so su kama shi su tafi da shi su je su mishi duk abin da suka ga damar cin zagi su ba sabon doka kowa ya san wannan kuma su ma 'yan najeriya ne ya kamata a ce kwasu najeriya is supreme yana da karfin da zai sa su doka haka manyan shugabannin mai sa sabon bin doka dokar abin nan eh, eh, eh, bin layi a titi ko one way ko wane ne aka cewa da shi babba ne ba zai bi ba ba zai bi layi ba a titi a airport a ko'ina wanda kuma wannan ko ina a duniya ba a yi irin wannan hotar da muke duk wanda ya taɓa zuwa wata ƙasa ko yake rayuwa a wata ƙasa yake jin wannan magana zai gane abin da nake nufi kowa ya kamata ya bi doka da oda ya san ya san cewa shi ɗan adam ne kuma sai an bi tsari da doka da oda sannan za a zauna lafiya kamar da duk wanda ya zo ta ƙasa wasu ƙasashe zai gani to me yasa ba ma yin wannan wannan shine fundamental question da nake so kowa ya tambayi kanshi ni na gani abin da saba mai wannan shine kowa bai yi a karankin kansa kowa ne baya yi amma muna so mai zargi na wasu kowa yau kanshi adalci da mata wanda ke jina nan kai tsaye ko daga baya kan kanshi adalci a hurumin ka kai inda kake shugabanci ko inda kake jagora me kake na gaskiya ko na rashin gaskiya mukaddara ka fara tun daga gidanka in kana da iyali tsakanin iyalanka mata da 'ya'ya shin kana musu shugabanci na wanda yake misali model na abin su gani su kwaikwaya a addinance da a rayuwarsu shin kana kula da abin da in sun gani za su san cewa ka san muhimmancin rayuwa da addini suna ganin kana karanta alkur'ani suna ganin ka kana yin sallah a lokaci kana girmama na gaba da kai ba ka yin ƙarya ba ka yin zalunci ba ka cutan wani a cikinsu kana ba su haƙoƙinsu na abinci da wurin kwana da sauransu yadda ya kamata iyayenka kana yi ko ku ba ka yi kana fita zaman majalisa ne ka je ka zana zaman fira sai sha sannan kuma a can nan a ci gaba da suka shugabanni kuma kai ma kana nan matanka suna suka ka cewa kana zauna waje ta yaya abubuwa su gyaru tun a gidanka kenan a ofis ɗinka a kasuwarka a sana'arka a kasuwancinka a harkar da kake yi yaya kake kula da gaskiya a cikinka a yi zan ofisa ka je ka haɗa kai da yan waye kuna ta kuɗin yara ka kawo gosu ake ce musu ghost candidates an baka es na education ka je kana ta mana mana. kai ne yaran alkali ne kake yi kai dan kastiliya ne ya kake yi dan sanda ne kai wani irin harka kake shugaban department ne kai ko jami'in soja ne ko farar hula ko ma'aikacin banki ko ma'aikacin kowane irin aiki kake a ministry ko kuma ɗan kasuwa ne kai wani irin kasuwanci kake a kake gudana da shi yau kanka kawai tambaya hasibu an fasa kwakwalwa an tuhasabu to yanda kowa inda yake jama'a zai kokari ya gyara yadda yake ya yi abin da ya kamata a inda yake shikenan Najeriya ta gyaru amma ba zai yi muna zaune kawai muna yin barnar da magada ga sannan kuma muna zagin na sama cewa wai suna yin barna ba sai mu gyara ta mu tukunna idan mun gyara ai ɗaiɗaiwa daga cikin su za a ɗauka a kai sama daga cikin mu za a ɗauki ɗaiɗaiwan a kai sama sai su gyaru sai su je da gyaru su ko kuma kana zaune abinka idan aka san ka aka san gaskiyar ka da an zo kasuwar ku aka ce da Allah muna san a nuna mana shago mutumin da ke sai da kaza wanda yake da kirki kowa zai ce a wani ne in ana tambaya misali akan yan hatsi ko masu sai da gwal ko masu sai da kyalle ko masu ba da abin dinnan sarin kaya da an faɗa a singa an ce da Allah na cigiya wani ɗan kasuwa ne wanda yake mai amana kowa zai ce a ah, to sai dai wani in mutum zai cigiya ya ce da Allah wane ne kuka sani a kasuwan nan wanda in na je gun shi zan samu sauki za a ce wani wa kuka sani a anguwa kaza da Allah wanda in na bashi ajiyan kuɗi babu matsala za a ce ba ce to na ga sai dai wani wa kuka sani a cikin ustazan gari kaza wanda idan aka ba shi aikin karantawa bai su ban matsala ba ce gaskiya kai to ina ganin sai dai wani da za a ambaci waye su kaza a hakan an san su waye masu gaskiya dai dai dai dai an sani to da kowa zai kokari shi a karankin kanshi ya build reputation akan wannan gaskiya da rikon amana da abin da ya kamata a mahallin aikinsa to shikenan kowa ya gyaru kuma a irin hakan ne wata har sai ai tunanin to bara ɗauko ka kai da kake da irin wannan gaske da ake tunani sai a baka wani mukami sai ka je sai kai gyaran a mataki mai faɗi to amma kowa shi yana son kowa yana son a gyaru amma shi bai so ya gyaru wannan ita ce eh, kulasan mu kowa yana son Najeriya ta gyaru amma shi ba zai gyaru ba ba zai gyaru ba shi inda ya je yana so ya san zuciya ya san kai ya ba ba kere duk inda je yana so ya zama shi ne a kan gaba sannan kuma yana so a lokaci da kuma najeriya ta gyaru najeriya ba ta gyaru a haka ba jama'a in dai haka ne da muke kai mu kwantar da hankalin mu najeriya ba ta gyaru ba kowa ya ci gaba da abin da ya gada ma ci gaba da wannan rayuwa ta fi kama da gidan zu kamar yadda wani arni yake faɗa da ya na shi inna ma di kamu yake kowa wani dan biya fara nan babu shakka najeriya ta fi kama da gidan zu fiye da fiye da fiye da ƙasar mutane a yadda take ɗin nan we are so senseless and lawless ana kiɗin ya yi yawa jama'a wani lokaci suka cikin kana nema ya buga wallahi ka rasa wai waɗanda irin mutane ne muke rayuwa cikin su in fa wani lokaci kada kake da raguwa hankali ma kai ma za ka a kan sai yi wata wuta ma to don baka ba za ka yi sababin ba don a cikin wuta kawai ta zama kamar ita ce nan sai kai abin da kana jin kunya ko kana jin nauyi wani ya ganka mutane da dama za ka gansu ne wani abin da in ka gansu ka ci haba mala yanzu kamar ka Suka ga ya ji kunya ba ga mutum da shiga mai kyau ko da alamar kamala ko da alamar mutunci ko girma amma sai ga wani shirme ko wata wauta ko ya shiga cikin wani abu na rashin gaskiya sai sha mamaki suka sha mamaki Allah ubangiji shi kyauta da haka wannan abin za ka iya cewa wato kamar yana kama da yadda muke a ƙasar nan yana kama da yadda muke a ƙasar nan kuma wannan shine fundamental matsala da muke fama da shi shine corruption ya riga ya ci dukkan root din society din mu duk abin da yake na ɗarna ana yi na rashin gaskiya babu wani laifi da mutum zai yanzu a Najeriya a cewa shi kenan ya shiga uku sai dai in bai san kowa ba ko kuma kowa bai san shi ba ko kuma ba dan kowa bane eh, idan dai yana da abin da yake da shi ko dukiya ko wadata ko wani abu ko sanayya duk ƙarya ne wannan to matukar ko ba a tsaye da doka akan kowa doka da oda ba ta aiki akan kowa to ƙasa ba ta gyaru ba wannan dai yana man shari'a hadisi ne da annabi yake cewa inda Fatima ma za ta yi kaza to da ya hukunta ta wato ya zama doka ta hau kan kowa yanzu ji kasar saudi arabia yadda suke rayuwa malam za ka iya cewa su saboda addini kamar ka ji wata ƙasa ma da babu addini wata kila ingila ni ba ta zuwa ingila ba amma za ka su ma haka suke muna gani a muna jin labari ƙananan afirka ga ƙasashe nan da dama waɗanda suke ba su kai mu ko ina ba amma sun fi mu hankali sun fi mu eh, sanin ya kamata na je wata kasa mauritania bara ne a nan afirka na yi mamaki na dinga kwamfiyarin kasar da najeriya babban birnin su nokshot wala da ma kai kyan garin kaduna ba ma garin kaduna ina ya fi shi kyau inda kyau ne wai na tsarin birni da sauransu amma ka zo ka da mutane suke rayuwa cikin zaman lafiya da mutunci da bin doka komai babu wani matsala haka kowa yana rayuwa ne a matsayin shi na shi ma ɗan kasa ne har tashiwa gaban nan to hakan ka je nan egypt hakan ka je south africa hakan ka je nan nan ghana balantana kuma ka haura ba ƙarshen turawa nan san ko ina cikin zaman doka bin doka da oda shi ke kawo zaman lafiya ko ina kuma ka kwatanta ko ya a gidanka ka saka dokoki ka ce sai an bi su ko ofis ɗinka na ga za a zauna lafiya domin Allah bai dan adam ya zauna haka a fasiktum annama kuma abasa ku zauna haka karabiri yadda muke zaune dokokin akwai su a rubuce fa a Najeriya amma ba aiki da su ba yake da su ko me yasa aka kasa hukunta wanda suka yi laifi shine kamar da malam faɗa nan wasu sun yi laifuka laifuka na a zo a gani amma an kyale suna yawo su kuma su su sai a ce sai a ce a dinnan a hukunta su kuma shi kamar da ya faɗa shikenan sai a waye gari mutuncin shugabannin ya zube yanzu ka duba da kaga irin wannan shugabannin namu na yanzu yanda mutuncin su ya zube da haka mutuncin su yake waɗanda suke mulki da yan APC nan da haka mutuncin su yake da ana ganin girman su a cikin sa akwai wanda da baka isa ka zage shi ba in a cikin mota haya ne wala sai a sauke ka ko wani ya bubbuke ka amma yanzu ko baka isa ka yabe shi ba baka isa yanzu ka fito ka yabo wani a cikin su ba a kan facebook ko a majalisa ko sai wani ya dalla mamari ko ai ta zaki zaki ana haya ne. kuma cikin shekara biyar duka wannan abu ya faru wannan inqilab din wannan ra'asan ala aqibin me jawo wannan duka shine rashin rashin girmama doka supremacy mallu kowace irin doka ce wanda aka saka in dai an yadda za a ke tuto aiki da ke kawai shi kenan sai a zauna lafiya ni a cikin inda muke rayuwa yanzu ni da wata gidan na university ne kawai ta rage take dan sauran sanity a inda nake wata gidan saboda inda na sani kawai kenan to ala sai gidan soja kuma a university ma ba ko ina ba ko ba kowane faculty ko kowace university wanda ake bin doka misali da shafi ka'idoji na jarabawa ko na makamantansu gobe ya lalace mana jama'a komai Allah wani shi kyauta malam yace wa asulul barqil ana cewa barqil kuma ana cewa barqil huwa al-hajar al-mustatil shine dutse wanda yake ainihin mai tsayi summiyat bihi rishwa ana cewa rashawa a ce mata al-barqil ne li annaha tulqimul murtashi an takallum bil saboda tana hadiye wato wanda ya ci rashawan ta hana shi faɗan gaskiya kama yulqimuhu al-hajar al-tawil kamar yadda bin nan wato eh, dutse mai tsayi zai iya zai iya ainihin wato haɗiye shi ya rufe shi ba a gan shi ba mana aka sai kicewa fa'idatun ya kalu inna awwalu man azhara inna awwala man azhara eh, albirdin bisham? ya ce akwai wani sarki da ake ganin shi ne farkon da ya fara yada eh, abin nan eh, barna ta abin nan a kasar sham wa auka alaihi hadha sun huwa wanda kuma ya kawo aka sanya mashi wannan suna na a ci duka kenan mai cinye rashawa gaba ɗaya shine wani mutum mai suna Muhammad ibn Salih ibn Abdullah ibn Salih wanda ya rasu a shekara ta 231 wali Halab wanda gwamna ne a ƙasar Halab wa Qinnasrin a ƙasar Sham kenan duka fi khilafatul Wasiq a halifancin Wasiq halifan Abbas wa kana siratuhu ghayra mahmuda wannan gwamna na kasar Halab bai da kirki ba a yaba wa aikinsa wa kana la yu'rafu qabla dhalika illa rishwa ala ghairi ikrahim a da can ba a san wani abu ba sai rashawa wanda mutum zai bayar da ɗibin na sun yaga zai bayar shi kuma yanka maka zai da karfin siyasai ka bare da yadda kaga ana yanzu mutane su bayar ba sa so ma ba sa so su bayar ma sai san bayar dole dole sai ka bayar ko ba ka so yanzu akwai abin da baka isa ka ainihin wato yi ba a ƙasar nan na gaskiya baka isa ba in wasu jami'an tsaro suka kama ka ko jami'an lafiya ko jami'an abin nan kamar yadda wani malami yake faɗa wani malami domin maganar maganar lafiya wani malami mai yake faɗa kin an an kawai gari aka ce da ilimi da lafiya da tsaro duka sai an sai an yi rashawa in baka da lafiya yanzu ka je asibiti sai ka bada rashawa sannan za a bari likita kanka akan lokaci sai ka sai ka sai ka yi abin nan din wato sai ka yi manipulating waɗannan masu shiga da kati sai ka ba su wani abu sannan sa katin ka a sama sai likitan da zai ganka sai wanda suka zaba irin wannan abubuwan da sauransu in kai ba kowa bane ba za a saurare ka ba ko kuma sai ka san wani da zai buga likitan waya ce da Allah ina da patient in ya zama lafiya ka kai ga haka haka ilimi ba za ka tsira ba sai ka san wani ba za a baka admission ba sai ka san wani ba za a baka appointment ba sai ka san wani ba za a baka komai ba sai wani ya maka alfarma ka al'amari ya lalace mana to haka kuma muke rayuwa yanzu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama kad ja al-afari kamar da zo a cikin wata magana da ake ruwaitowa cewa idza dakhalat ar-rishwa min al-babi kharajat al-amanatu min al idan wato rashawa ta shigo ta kofa sai ita kuma amana ta fice ta windo ya alifaka yana nufin ta gefe ta abin ta windo kenan wa kazalika idza akhadha malan lid-dawlati ala zalik haka nan kuma idan ya dauki wata dukiya ta gwamnati akan haka akan rashin gaskiya mislu hadha suhti alladhi yusamma tadibat kamar wannan sautudan kamar wannan dukiya ta zalunci da ake cewa a ta'adibat a zamanin su ne ake daukan wasu dukiyoyi da irin wannan suna irin abubuwan da ake a yanzu kala kala a ce kaza a yi ta yin wasu abubuwa a cikin budget ɗin kudin al'umma wanda ba su da wata ma'ana in banda zalunci ka rasa gane ma mai kansu ala tara annal a'rab al mufsidina aka akhadhu malan li ba'd an-nas kai baka ganin cewa mutanen ƙauye masu ɓarna kamar yanzu irin waɗannan 'yan kidnappers da banditiri da wane ne duk irin su ne waɗannan sakamakon ɓarna ce da aka yi ta yi shekara da shekaru mutane ne gwamnatoci sun bar su a cikin jahilci da talauci da ƙauyanci ba a taɓa koya musu wani abu na addini ko rayuwa ba shekara talatin arba'in ba da suka wuce babu ruwan kowa da su da dole yanzu su zama mutane matsala me yasa suka zama sai a arewa kawai me yasa babu su a kudu kudu babu matasa ne babu rashin aiki ne amma ba a basu su haka al'umma su ba su bar haka karaza ba kamar ba dan adam ba ko kuma na aka basu karazibi kamar ba ɗan adam babu wanda ya damu da su muna rayuwa cikin birane muna harkokin mu su kuma suna cikin ƙauyuka suna cikin talauci da jahilci wasu ma da kafirci suna maganganu irin na arna ko suna rayuwa irin ta arna su sha abin nan su sha eh, wiwi su ci mushe su yi fyaɗe su yi abin nan su yi tsafi duka ba abin da ba sa yi shi ne suka samu hanyar da su samu makamai suke ta kashe mutane yanzu babu gaira ba bat ga sunan a katsina a kaduna a sokoto a zamfara wannan yanki namu na eh, west babu wata hanya da za ka bin cikin kwanciyar hankali ko ƙauye ko birni allah ubangiji shi kyauta sun ja'u ila wali da ba ganin idan mutanen ƙauye a zalimai irin waɗannan masu ɓarna suka suka ci dukiyar mutane sun ja'u ila wali al'amr sannan sai su zo gun wanda yake shine shugaba din faƙadu ilayhi khailan su kawo mishi dawakai fa yuqaddimuna halahu su ba shi kyauta aw ghairaha ko wani abu daban ko su kawo mishi wani abu daban dukiya bayan sun yi zalunci kaifa yaqwa tamu'un fil fasadi yaya kake ganin yadda su yake ƙarfi akan barna wa tankasiru hurmatul wilaya daga nan kuma darajar shugabanci ta kai wa saltana da darajar gwamnati wa tafsirin ra'iya sai mutane su lalace yan kidnappers ne an san inda suke amma an kasa musu komai don ku dole a daina yan sanda da sojoji shi sa zaka ga sai a zo ne daya gaban soja ya gaggaye magana ko gaban ɗan sanda saboda an samu labarin suna da wato ko dai suna jin tsoron masu laifin ko kuma a wasu wurare ana tsammanin ma sun haɗa kai da masu laifin cewa ai ana kawo musu return da sauransu sai aka raina doka sai a ce to sai mu ne kawai talakawa kuka raina mu da muke bin doka da oda sauran ana irin wannan da ya kawo wannan shine saboda barna ko kuma a ce mutum yana shugaba ko gwamna ko sarki ya zo waje a ta mai ihu ana ba ma so ba ma so ko har a jefe shi ko kuma irin wannan zamanin a shiga facebook da twitter a yi tafaɗan maganganu marasa daɗi a kan shi da dangin shi wani har tarihi da aka haifi shi sai an ruwaito da gaskiya da ƙarya a ci mutuncin shi a mushi abin da ake ce cyber bullying a ci mutuncin mutane babu wanda ba a yi wannan a ƙasar nan don me kawo wannan shine rashin sanin daraja shugabanni kuma me kawo ka su shugabannin suka wulaƙanta darajarsu? shine abin da yake faɗa mana a nan wa kazalika fallahuna wa ghayruhum hakanan kuma manoma da sauransu wa kazalika sharibul khamri haka mashayin giya idza ukhida in aka kama shi fa dafa ba da mali mutum ne ya sha giya ya laifi aka kama shi sai ba da wani abu da dukiya sai ba cin hanci kaifa yatma ul khamaruna fa yarzuna idza umsiku an yaftadu bi bari da haka a karkashin haka za ga suma masu gidajen giya alhammarun za su wayi gari suma. sun gane cewa idan an kama su za su iya bada wata wani bangare na dukiyar su shikenan sai a sake su su gaba da harkar su sai ya kuza hazalika su sultan shi kuma shugaban gwamnan ko shugaban tax force din harkar kowa ne ko ciyaman sai ya karba la yubaraku fiha wanda dukiya ce ta zalunci ba ta da albarka wal fasadu qa'imun kuma barna ta ci gaba da gudana mutum yayi laifi da yakon a hukunta shi sai ya bada kuɗi sai a kyale shi ya tafi Ka ga laifin ya ci gaba kenan laifi ya samu ya samu shi kenan kamar yadda muka fara babu wani laifi da mutum zai yi a ƙasar nan da ba zai iya tsira ba mutum ya yi laifi ya karya doka amma tun da yana da kuɗi shi kenan jami'an tsaro su an shi kuɗi a hannun shi su ce ya tafi kawai ba komai wani lokaci ma fa babban laifi ne fa criminal offense kenan za a shi kuɗi sai ya tafi kaga laifi ya samu ta goma shi, sai a je a ci gaba da aikatawa gobe ma sai wani goma jimma sai wani yayi a nan garin wani yayi a can garin wani yayi kamar yadda muke gani gashi yana faruwa wallahu musta'an malam ya ci gaba da cewa kazalika zawul jahi haka nan manyan gari manyan ƙasa masu daraja manya idza hamau ahadan an yuqama alaihi alhaddu in suka kare wani daga amai haddi wani wanda ya laifi sai ya samu wani babba ya bashi kariya ya ɓoye shi mislu an yartake babadul fallahi na jarimatan kama ce ga wasu manoma sun yi wani laifi sun ma ya'awi ila karya sis jis wata alkarya ta na'ibu sultan gun wani mataimakin shugaba au amirin ko wani prince wani jagora fa yahtami ala alallahi wa rasuli sai je tsare shi daga dokar Allah ya hana dokar Allah ta aiki a kansa fa kunu zalika alladhi hamahu mimman la'anahu Allah wa rasuluhu kai da kake hana wani daga a yanke mishi hukunci ka bugo waya ka ce a da Allah a taimaka ko kuma ka boye shi a neme shi a rasa ko kuma wani masu zo kamar yanzu idan wasu aka kama dan uwansu sai su je su gaito sojoji su ta duka mutane su tafi station a buɗe a tafi da shi ko a san daidai hanyar da za a ba a ainihin wato hana doka ta yi aiki akan wannan mutumin to Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma wanda yake haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya tsine wanda yake haka faqad rawa muslimun fi sahihi malai ce muslim ya roto a cikin asahai dinsa uh, ana aliyin ibn abi talib radiyallahu anhu daga ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce ba muslim kada ba bukhari ma ya fitar da wannan hadisi allahu man ahdatha hadathan aw awa muhdithan Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma wanda man ahdatha hadathan wanda ya kawo wani sabon barna wanda ya kirkiro sabuwar barna ko laifi au awa muhdithan ko wanda ya ɓoye mai laifi awa bi ma'ana dammahu ilayhi wa mana'ahu min eh, eh, min man yukimu alaihi alhad eh, kamar yadda iyali ke cewa wanda ya jawo shi a jika ya ɓoye shi ya hana ya hana masu haƙƙi a kan shi su gan shi ana cewa awa ana cewa kuma awa bil maddi idan ya zama kamar yadda shi iyali ke faɗa da wasu malamai cewa ana cewa awa ainihin zama muta'addi kamar awa ilaihi abawahu ko da kuma wa'awai na huma ila watin zati karari kuma ana cewa awa idan ya zama wato magabin nan bilkasir idan ya zama lazimi kamar eh, ra'aita iz na ilal ila sakharati إذ أوينا ila sakharati haka إذ أوى الفتية ila الكهف ولن wannan أتك a takaice kawai ba ba shine qadiya ba to مهدفا ana karantawa muhdifan ko muhdafan aka ce shi wanda ya kawo barna kenan aka ce shi shine shi wanda ita barna kamar da aini yake sabbi yake maziri shi yana ganin cewa muhdisan kawai aka ruwaito Ah, to wanda ya ɓoye wani wanda ya barna ne muhdisan shine wato man ahdasa ma'asiya eh, ko wanda man ahdasa amran munkaran wanda ya kawo wani sabon abu na ɓarna mummuna kamar da aini yake fara sai ka ɓoye shi ko ka taimake shi kar doka ta yi aiki a kansa to Allah subhanahu ta'ala ya tsine wa duk wanda ya wannan abu wani ya wani laifi ka hana doka ta yi aiki saboda karfin da kake da shi ko shugabanci ko kai statesman ne ko kana da kuɗi ko kana da sulɗani ka hana doka ta yi aiki akan mutumin da ya barna a cikin al'umma to Allah subhanahu ta'ala ya tsine maka mai tsinewa shine Allah zai nesanta ka daga rahamarsa nan mala'iku ma sun tsine wannan mutumin Allah ubangiji ya tsare mu fa kullu man awa muhdithan min ha'ula al-muhdithina faqad la'anahu Allah wa rasuluhu duk wanda ya taimaki wani wanda ya barna daga cikin duk waɗannan da suke barnata ku da ake gani to Allah subhanahu ta'ala ya tsine mishi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tsine mishi Allah ubangiji ya tsare mu daga tsinewa Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qad qala yace yayin da muka ji kuma annabi ya ce in hal inna man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillahi faqad dadda Allah fi amri duk wanda wato ceto da yayi ya shiga tsakankani shiga tsakaninsa ya sa aka ya sa kanshi a matsayin kishiya ga Allah mutum ya yi laifi doka Allah ta ce a mai kaza kai kuma ka zo ka ce a a kyale shi ka a mai ka shiga irin wannan alfarma to wannan ya zama ya sanya kanshi a matsayin kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kanshi a matsayin kamar wani abin bautawa kuma bayan Allah ya sanya kanshi a matsayin dagutu kenan fa fa in ya zama annabi ya faɗi wannan mun ji wannan hadisi a baya in ya zama annabi ya faɗi wannan fa kaifa bi man mana'a al-hududa bi qudrati wa yadihi to ina kuma ga wanda shine da karfinsa ba ceto ba shine ya hana a tsaye da dokar da karfinsa da kudurarsa wa akada min al-mujrimina bi suhutin sannan kuma ya jibinci wato maɓarnata criminals bisuhutin minal mali ya akubu ya jibinci saboda wani kuɗi da ya karɓa a hannunsu mutane su yi laifi laifin nan ya cutar da al'umma ko ya cutar da wasu ɗaiɗaiwan al'umma an kama su za a yi musu hukunci kai a matsayinka na jami'in tsaro ko shugaban masu tsaro ko wanda ke kula da wannan dokar ka an shi kuɗi kai ɓarna. ka amin kayan shi kuɗi ka bar wannan barnar ba a yi komai a kanta ba lafiya mal hudud musamman ma idan ya zama haddoji ne na jini ko su ala bar akan ga mazauna ainihin ƙasa fa inna min a'azami fasadihim daga cikin mafi barnan barnan su himayatul mu'tadina minhum shine kare waɗanda suka yi barna daga cikin su su mutanen garuruwa din bijahin aw malin ta hanyar amfani da darajar su ko dukiyar su saun kan al-mal bi bayt mali aw lil wali sirran aw alaniya shin asalin ma dukiyar dama dukiyar gwamnati ce aka kwasa ko kuma dukiya ce wadda take ta shugabanni din wadda take a boye ba a san da ita kuma a fili ma'ana dukiyar da ma da zaka amfani da ita wajen ba da cin hancin dama can kuma dukiyar mutane ce dama ta sata ce sata gwamnati ce dama irin abin da ake faɗa dinnan dama ta yaka tara dukiyar tukuna matsayinka na public servant a matsayinka na civil servant a public office ta yaka tara wannan dukiyar ba a tsara aikin yadda zaka tara dukiya kai arziki haka ba amma kayi arziki na ban mamaki kana ketare ne kai ba ɗan kasuwa ba kai ba tajiri ba sannan kuma wani ya laifi laifi wanda yake ya ci amanar ƙasa ko ya ci amanar wani ɗaya ɗayan mutum ko ya zubar da jinin wani ko ya yi wata barna mummuna sannan ka sake ɗaukan wannan kuɗaɗe kuma ka je ka shigar da su cikin alfarma kuma a sake shi kaga wannan zulumatun babu ha fauka ba zai kenan malam ya ci gaba da cewa fa zalika jami'uhu muharram bi ijma'il muslimin dukkan irin wannan abin da mutane suke haramun ne gaba ɗaya cin rashawa nan da mutane suke haramun ne da ijma'in musulmai wa huwa mislu tadmin al-hanati wal khamri ɗaya yake da ka bada hayan shago ko inda za a dinga sai da giya fa inna man makkana min zalika aw aana alaihi adan alaihi bi malin ya'khudhu fa hum min jinsin wahid duk wanda ya bada shagonsa ko rumfar kasuwarsa ana sai da giya ko ya taimaka wa wani mai harkar sai da giya da dukiyarsa ko da karfinsa to sun zama da shi da sai da giya matsayinsa da Allah ubangiji ya saka wa shugaban karama kuma sabon garin nan Zaria da alheri last week duk ya kafa doka ta hana sai da giya duk gidajen giya a cikin sabon garin zariya na yanzu ana nan ana rusa su Allah ubangiji a kara mishi karfin gwiwa saka mishi alkhairi wal malu ma'khudu ala hadha shabihun bima yu'khadhu min mahr al baghi baghi yace irin wannan dukiyar da ake karba abinda mutane suke karba na alfarma da sauransu to fa yayi kama da abinda ainihin wato ake karba na abin na sadakin karuwa an kira shi mahar ne ta jawuzan Majaza ne kamar ibn hazin yake faɗa saboda ai mata aure ma ana ta sadaki kafin a tare da ita a bisa yadda shari'a ta tsara to haka ita kuma karuwa ita ansa da hannunta to wannan kuɗin da ta ansa dama ita gare ta ai barna ne to in ta ba ba wani bai halasta ya ci ban ya sani wa hulwanul kahin da kuma hulwanul kahin shine abinda ake baiwa wa boka mai cewa ya san gaibu ko makamancin haka an kira shi hulwan ne daga alhalawa saboda kirki ne tsakankanin shi da abu mai zaki domin sanda yake sha sanda yake karba zai ji daɗi amma kuɗi ne marasa albarka ko kuma kuɗi ne wanda bai aikin da ya cancance su ba kamar yadda zaka sha alewa daɗin ta kawai a baki ne ba ta da wani tasiri a jikinka wataƙila ma zaki ya je narke maka ya zama maka matsala wa samanul kalb da kuma kuɗin kari. Eh, za mu zo yi magana a kansu waɗannan insha Allah za mu zo makaranta hadisi daga cikin Bukhari mu ji eh, abubuwan da aka ambata game da waɗannan abubuwa da haɗarin da ke cikin su amma dai bari mu ji zancen da ya anan wa samanil kalbi da kuɗin kare wa ujratil mutawassiti fil harami da kuma abin da za a ba wani kamashin da za a ba wani wanda ya shiga tsakankani fil harami don haɗa haram alladhi yusamma alqawwad wanda ake ce ma abin nan alqawwad shine kamar abin da ake ce ma uh, abin nan kawali mai hada karuwa da kwastomanta ko mai hada yan luwaɗi da kwastomansu. ko yan maɗugo ko duk wasu masu wata barna wanda ke shiga tsakani shedanin da ke zuwa ya je nemo ma alhazan birni yan mata da za su iskance kan su hotel shi ake ce ma kawali ko to irin wannan shakiyin za su gansu a cikin mutane irin wannan shakiyan shine alqawwad to da abin da za su ba shi na sallama shi da kuɗin da aka bayi ta karuwa da kuɗin da aka bayar mutum ya sai da kare ya ci kuɗin da kuɗin da aka ba mutum idan ya yi bokanci duka waɗannan kuɗaɗe ne muna na haramu قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يتي ثمن الكلب خبيث ومهر البغي cewa samanul kalbi, kuɗin kare khabithun mummunan kuɗi wa maharul baghi kudin karuwa sadakin karuwa al eh, kamar yadda yake cewa la tukrihu fatayatukum alal birra eh, karuwa kudinta shi ma har khabithun mummuna ne abin Allah wadare eh, ba abin alheri ba ne a ce ga wata ya tana lalata ko tana wani fasikanci hatta zo kuma tana alheri a cikin mutane wata ma ta gina wata gida ko ta kai babanta umara ai ta murna cewa ta samu alheri kuma an san iskanci take kaga wannan khabith jiddan jiddan wata ma ta taimaka a masallacin anguwa ta siyo butoci ko ta dinga kai kudu da azumi kuma ana karba bai kamata a karba ba wa hulwanil kahin da kuma kudin boka wanda za a ba mu boka mai da awai ya san gaibu a bashi bayan yayi wannan aiki na shi na consultation na ƙarya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi haka muslim ma daga abu mas'ud al-ansari zamu zo mu ji hadisin insha Allah zamu karanta shi daga daga daga fathul bari ta gida wani darasi na gaba mu ji ƙarin bayani game da akwai mas'aloli da muke so mu fitar akan shi insha Allah bari mu kai kan gaba da yake cewa yace fa maharul baghi huwa alladhi yusamma juzurul qihab yace sadakin karuwa shine da ake cewa juzurul qihab wannan wani lafazi ne wanda yake ba asali daga larabci ba ne lafazi ne na wanda a zamanin sun taimiyya ake amfani da shi wanda kamar da yake cikin akhlaqul waziriyin ana amfani da shi don nuni zuwa ga kudin da ake baiwa mata masu abin nan almoganiyat irin a wancan zamanin akwai al'adar shugabanni ko manya ko masu kuɗi suna zaman fira da daddare a falunan gidansu ko a farfajiyar gidajensu kamar da ake yin fati misali to akwai wasu 'yan mata ko bayi wanda aka san su sun iya rera waka da kada jita za su zo su sa kaya wanda yake eh, masu tada hankali wanda suke sitru ko eh, matsatsu irin wanda dai shari'a ta hana sai ta kiɗa suna rawa suna zazzagaya waɗannan mazaje suna rungumar su inda kaga ana yin fati su ake ce musu al-mughanniyat Walƙiya, to kuɗin da ake biyan su sallamar da ake musu idan ake ci mata zurul qihab eh, sallamar da ake musu idan an tashi daga wannan irin dare na na kiɗa to duk irin waɗannan eh, wa ma fi ma'anahu da ce da kuma eh, wa fi ma'anahu ma yi al muhannasuna da kuma da irin abin da ake bai wa 'yan daudu al-mukhannasuna 'yan daudu as-sibyan wanda suke eh, matasa min mamalik daga cikin bayi awul ahara ko kuma ƴaƴa wanda suke suna yin wannan shakkiyancin na ainihin wato luwaɗi alal fujuri bihim wanda ake ba su bayan an yi fasikanci da su irin kuɗaɗen da suke samu ta hanyar wannan fasikancin da ake yi da su ko suke zama kawali su kawo wasu ayi da su wa hulwanil kahini mithlu halawatul munajjim wal hawi ya ce kamar wani kayan kuma ya kama da abinda da ake wa munajjim wato mai da'awai ya san gaibu alama yukhbiru bihi min al-akhbar al wanda zai faɗa wa labarin da zai faɗa na cewa ai yana maka bishara kaza zai faru da kai a bisariya wasa wani hawi zalika da makamancin wannan za mu zo insha Allah darasi na gaba za mu tattauna akan waɗannan mas'alolin ɗaya bayan ɗaya kuma za mu karanta hadisin daga cikin fathul bari inda bukhari ya mishi babi babu samanin kalbi aka ji maganganun da malamai suka yi a kai eh, da kuma ƙarin bayani a kan rashawa da haɗarinta insha Allah da za mu zo a darasi na gaba za mu domin wannan sa daga cikin matsalolin da suke faruwa a cikin mu a rayuwar da muke yanzu a Najeriya eh, cin hanci rashawa rashin gaskiya irin waɗannan munanan al'adu da ɗabi'u da hanyoyin samun arziki waɗanda ba na halas ba waɗanda kuma mutane ba su damu ba suna yin wannan abubuwan ba abin da ya dame su ah, da kuma kasancewar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisin bukhari karshen duniya mutane za su wayi gari ba sa damuwa da ta ina za su samu arziki su dai damu su kawai su dai samu arzikin amma damu su shin halas ne ko ba halas ba ba ita bace damu su ba wannan bace damu su inda su samu kuɗi babu ruwan su ta ina ne a ainihin wato wannan kuɗin za su zo ta ina ne za a samu ba shine abin da ya fi damun su ba wai waɗanne irin kuɗi ba ne za a samu a'a eh, abin nan kawai za ya ne ina ne sos ne za a samu kuɗi shin sos ɗin mai kyau ne ko ba mai kyau ba wannan ba ce damu mutane ba amma su dai kawai su dai samu kuɗi shine damuwa su Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu Allah kuma ya sa mu fi karfin zukatan mu ko mutane su gane cewa jama'a su kuɗi nan da mutane suke neman su nema na tashin hankali ba fa su ne daɗin rayuwa ba kaɗai galibin su ma abin da suke zo da shi wanda suka samu kuɗi sun sani abin da kuɗi ke zo da shi na matsaloli ya fi abin da yake zo da shi na daɗi ka je ka nemi wadatar zuci ka nemi kuma arziki a wurin Allah ba wai tsaba ragen tara kuɗi ba babu shakka dole ne ka tashi ka yi ƙwazo ka nemi na kanka ka nemi abinci ka nemi falala a cikin arzikin Allah amma ka taƙaitu akan hanyoyin da suke na halas ne akwai hanyoyin halas a ran nan mun yi wani jawabi a cikin hudu ta juma'a wanda muka tattauna akan wasu daga cikin hanyoyi da ake samun dukiya ta halas irin kasuwanci noma kiwo ah, da ire-irensu da aikin hannu da makamantansu waɗanda su ne hanyoyin samun arziki amma irin waɗannan hanyoyi jama'a yanzu misali a ce karuwanci kawalanci cin riba cin da dandaudanci din nan bokanci da gasu na waɗannan duka ko sai da kare za mu zo mu je hatta wasu malamai ma suna ganin hatta karen da ya halarta a amfani da shi ma bai halarta a siyar ba kamar da yake a malikiya bai halarta a sai da shi ba da makamantansu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata wajibi ne mutane su guje musu hatta malamai sai da suke magana akan kuɗaɗe ma da waɗanda suke mutane suke samu ta hanyar wato kamar masu sana'ar drama a wannan zamanin malamin sun yi magana kai shin kuɗin su din nan da suke samu halas ne ko ba halas ba kalli kuma yadda sana'ar drama eh, wato fim take da take da rawaj take da farin jini a gun matasan mu musamman yan mata da samari kowa tana so ko yana so shi ma ya shiga harkar fim don a dinga ganin sa ya samu dukiya ko ta samu wadata ya shahara ko ta shahara kuma su wayi gari sun zama wato ko ina suka shiga an san saboda ana ganin sa a akwatin talabijin din kowane gida wannan irin bala'i jama'a da ne ya kama Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya gyara mana addinin mu ya Allah ka yafe mana ka gafata mana ka rangwanta mana ya Allah ah, na ganin za mu saurara a nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah za mu yi waɗannan maganganu za mu ɗan ƙara wato shari'a akan waɗansu maganganu sannan sai mu ci gaba ko kuma dai da ta kama in mun karasa gaba din tukuna sannan sai mu zo sai mu yi waɗannan bayanai insha Allah gargwadon abin da ya tawaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh